ɗaya daga ɓangaren awaf yana kwance a ɗakinsa na hotel a australia washegari gari goman dare zai sake wani trip ɗin zuwa germany ya shafi haɓarsa duk daɗin ya wuce yanzu kuma da da ummin ne muna rigar su a bauchi tashi ya zauna da sa. ta tana da ni daɗi kai ta fara tambaya wani sanyi ji a ransa don allah ne shaida ba zai taɓa mantawa da su ba musamman ita maryama mamansa ta biyu Ƙarshen haɗuwarsu ranar da dukansu ukun suke ta kuka daga ƙarshe ya gane halin da nasu mahaifin yake ciki. A wurin sai da rasuwar babansa Zayan mutumin da yake matuƙar so. Dadi alheran fa ita ma baka manta da ita ba? ya yi a shekara goma watanni ne babu tsakanin su Babban abin da ya fi tunawa da ita shine faɗa da kuka. Sauran kuwa sai abin da Ummi ta bashi labari da kuma hotuna da tuna masa tana nuna musu lokacin suna tare ta bayyana ta yakushinsa kushinsa ya yi da ɗan siririn layi mai ɗan duhu daga gefen girarsa ya taɓa ban manta ba dadi ko za ka ba ummin waya ka kira ta maminka sai ta haɗa ku duhun dare ya soma kawo rashin wuta ya saka aka kunna fitilu kawai guda uku aka ajiye a tsakar gidan bishiyar tana kaɗa masu iska daidai gwargwado aka zauna mayar da zance da kowa ya rayuwarsa bayan rabuwa wannan karon inna ce ta cewa yaran su tafi gidan babba gide saboda kula da ta yi hirar tasu mai taɓa zuciya ce radi ya ce su taho kowa ya tashi kamar gaske suna fita bakin kofar zayan ta ce da fauziya nan gidan ba su da wurin da za mu ɓuya a ɓuya kuma kun yi gamo ne a hanya radi ta tambaya tana waige-waige murmushi zara ce yanzu an girma suna jin kunya ibrahim kuwa sai ya ce kin ga magana za su yi mai muhimmanci idan ba mu tsaya mun ji ba wallahi za a yi ba mu haba radiya haba radiya ta riƙe tana jinjina kai Allah ko to amma zunubin laɓe wa za a rubuta a cikin mu ni dai shekara ta goma sha tara da sauran ƙuruciya ta. fauziya da zara har ibrahim sai dariya mz ya saba shi bai ga komai ba salati suka ji inna wuro ta yi da ƙarfi tana kuka gaba su babu babba babu yaro suka dawo suka tsaya a ziririn hanyar sa shiga cikin gidan hmm. Duku da girma maganganunsu suka kasa hango su duk sun ji yadda iyalan Mejo da hadar suka ƙare a Kano bai hana su kuka wa iyayensu ba tun labarin da mai rama ta bayar a karon farko a rayuwarta ta faɗi yanayin zaman gidan mahaifinta ta haka ba don ta tona masa asiri ba sai don su mami su fahimci ainihin yadda al'amuran suka kasance mata ga wanda bai san malami jo ba sai su nuna ba za ka taɓa hango jikokinsa matalauci ba ne da kuncin rayuwa dabbobinsa tarin arziki ne da shi kansa bai san da shi ba ko shanu ashirin ya sayar a yadda suke da girman su zai iya ajiye abincin shekara a gidansa kuma za su wadata da abubuwa da dama abin da ban fahimta ba ummin hawa shin gidan da zayan ya gina a kano ma me ya faru da shi mejo ya tambaye ta Jan numfashi a ya da ƙarfi sai da suka kalle shi, rashin damar bawa mai rama takardun nan kusan shi ne ya haddasa masa hawan jini. Bai ma san ko Zayan ya bata warinsa ba, shi dai burinsa wadda aka bashi ajiya ya sarar da ita ga masu haƙƙinta. Takardun suna cikin wani akwatinsa da yake tunanin babu wanda ya taɓa buɗe shi tun da ya koma gida. A nutse ta warware musu komai da wakana tsakaninta da mai kuɗi, kunya ko ta kama Badaru kamar ya ɓace daga wurin saboda abin da yayansa ya aikatawa. matar su. medro ya ƙara ɓaci don duhu ba sai ka ga jijiyoyin kansa da suka ɗaɗɗago mami ta ce wallahi mutumin nan sai mun yi da gaske ta kowace fuska dai ya toshe miki jin daɗi sai ya bi hanyar ya toshe mu fa aure ya ce kin yi kuma baki haifi ɗan cikinki da rai ba sannan radiya tana hannunsa shine muka aika ta muka yi ta mata kuɗi makaranta ta hannunsa bantan uba radiya ta ce a harzuke tana kumfar baka daga inda suke tsaye hanyar shiga ciki ta yi da zahara suka riko ta idanun rufe ta shiga kokarwa fusgewa ku cika ni zainab suka gani a gabansu suna sunkuyar da kai ƙasa ta ce duk su dawo su zauna tun da annobar laɓe ta kama su ban hana ki wannan zagin ba Mairama ta ce da Radiya a cikin faɗa. Ai wallahi ummi sai dai ki fi haƙuri yau ɗaya kam. Hm, gaya miki ne ban yi ba da idan mun je hutu fa duk inda ya ganni sai ya rankwashe ni ko ya make ni ina ta haƙuri ina ta haƙuri wata rana yana rankwashe na na tafi a sa na ɗauki bushiri bushiri lokaci tana bushira tana karama. na maka mata a ƙasa shine fa ya daina duka na yau ashe har da ke ma bai kyale ba ya isa haka Radiya ki haƙuri tunda magana ta fito ba za mu bar ki na marayu ba mami ta ce da sigar lallashi uhm, kawai ta amsa ba dan ta haƙura ba Badaru ya ari baki ya basu haƙuri sannan ya ƙara da cewa dole ne na sake neman su mutanen Nijar ɗin nan ba na yi musu zaton waɗannan rasuwar Zayan za ta sanya su watsar da iyalinsa. Allah ya sa su ɗin ma ba wani abin ya je ya faɗa musu ba. Da ni yanzu lamarin nasa ya fara bani tsoro kuma. Sun ji sanyi salar isha sun dawo sai ga yara biyar suka shigo gidan a tare riƙe da kwanukan abinci. Biyu yaran babban ɗan inna ne sauran ukun kuma na mai bin sani mace. Tun a masallaci lokacin magariba a ruɗe sanin su cewa mijin yar suna da baƙi su ce mijin yar nasu suna da baƙi a yi abinci na gani na faɗa farantai da cokula ya ta ɗauko sai ruwan sanyi da aka aiki mz ya siyo a wani shago daga bakin titi ibrahim ya bi shi an ci an sha hira ta ki karewa inda wurin ta sa radiya da inji taya ta gyaran ɗakunan saukar baki su mami da ba a faɗa ba da maira maza su kwana madaro da mejo hadar babban gida ya zo ya tafi da su gidansa ibrahim da mz a ɗakin mz ɗin da yake daga hanyar waje sai 'yan matan su huɗu a ɗaki in na wuro direban da ya kawo su shi ma an sama masa masauki da asuba kaji goma aka yanka domin yi musu abincin safe a gaban hadir mejo ya faɗa wasu babba da arɗu cewar auren ne na zahara ya matso suna neman izini za su tafi da su mai rama zuwa bayan biki rani da zayan kuma a bar musu zai nema musu makaranta su fara jami'a ai haka kuma babban gidi ya ce na kallon arɗo a san ranmu dai su yi zaman su da yaran a tare da mu har Allah ya sa duka su yi aure abin da babban gidi ya faɗa gaskiya ne ita ga matsalar idanu ga marayunta gara suna tare da mu lokaci lokaci idan kuna buƙaci za su zo su muku kwana biyu sai su turo su ransa dama ya bashi da wahala kai tsaye su bari ya ɗauke su sai dai kam ya shi ma zai yarda alƙawarin da ya ɗaukar wa kansa ya ci gaba ba zai ci gaba da kula da su bayan zayan baya raye Sauran labarin da ya kasa bayyanawa jiya na ainihin yadda Zayan ya rasu ya faɗa musu, Babba Haubakari sai da ya kuka don tausayi. Cikin damuwa da fami ga gyambon zuciyarsa ya ce ba zan taɓa iya kallon idanun matarsa in ba ta wannan mummunan labarin ba. Tana da haƙuri amma ina ganin sai ta tsane ni da iyalina. Yau da nake raye kuke gani na Allah ya yi da sauran kwana na amma Zayan shi ne sila. Ya nuna Hadir wannan bawan allah da lafiya fiya kalau yake wallahi kun ji na rantse zai yi komai don ganin ƴaƴan Zayan sun koma ƙarƙashin kulawarsa sai dai shi ma ta same shi da ya ci gaba da ƙoƙarin ƙara rayuwa ta kamar yadda dan uwansa ya fara ku taimaka ku bar ni na kyautatawa bayan Zayan sannan kuma na sauke hadir nauyin da na san da yana da lafiya ba zai taɓa bari na na zama haka ba jikakkun nasu sun yi sun yi da maganganun mejo arɗo ya kira inaure ya ce ke ce uwar mairama kakar 'ya'yanta me zaki ce game da batun da bawan Allah nan ya zo da shi nazari inda wurin ta soma don abun da yake nema ba karami bane ba mai rama da mahaifinta ya gagara riƙewa dan uwan tsohon mijinta ya tozarta ta yaya za su yi sauran amincewa da bare idan a gaba gori ya so ba ko wani abu makamancinsa fa fulata ne duk talaucinsa akwai pride ba son zubar da mutuncin su gaban kowa saboda babu a zo a ji daɗin takasu. To na amince amma Zayyanu kaɗai za ku ɗauka, dalili kuwa kun dai ga irin halin 'yar soja, wallahi zama da ita akwai daɗi akwai wuya. mu kuwa ba na son nisa da 'yata ko kaɗan. Hadi ya kafe Mejo da ido har ya fahimci so yake ci gaba da roƙonsu. Ai kuwa bai fasa ba yana ta kawo hujjoji, ka yi haƙuri amma in dai ka ga 'yar soja ta bar garin nan to aure ne ya ɗauke ta. Inaure ta ce don ta kawo ƙarshen muhawarar nan. na ji na amince mejo ya amsa ba tare da dogon nazari ba da ya kalle shi da mamaki kada ka ce min auren ta zaka yi mafita ɗaya ya hango ya koyi amfani da ita a'a akwai babban ɗana a wap shine nake son aurawa direban jirgin sama ne yana bakin aiki shi yasa bamu zo tare ba lallai da gaske kake amma bana so ka cuci yaronka da auren dole dan a baka yarinya ka san yanayin zamani na sani amma ina da yakinin ba zai bani kunya ba dan Allah ku amince yanzu ku bari mu tafi da su har Sokoto saboda wancan zayan din Sai kuma danginsu na uwa da ke Nijar su ma ina so na haɗa su kafin nan da lokaci bikin. Tsakaninsu da Allah ba su da hana shi yaran ko kaɗan, sai dai magana ta gaskiya sun yi masa haka ne domin kada nan gaba a raina musu. Da mutuncinsu da rufin asirin su ya nemi ɗaukar yaran ba wai talauci da ko maula za su ba. Sun kara jinjina wa marigayi Zayan domin wannan abu sa na kwarai ne ya kawo hakan. Idan akwai wani abu na bajinta a rayuwar Mairama da Malami Jo ya taɓa yi bai wuce aura mata ɗan kwarai irin dan kwarai irin dan albarka zayan muhammad ture ta ba in nauro da kanta ta faɗa musu su haɗa kaya za su tafi tare su yi musu kwanaki don kuwa ya sani hirar jiya da wadda aka sake ɗaurawa yau ta fi kaɗan ta cike gurbin shekarun da suka yi ba su tare ba sa tare radiya sai murna a nan dai ta shiga jibgar kaya zainab ta ta gefe ta ce mata ta ɗebi kamar biyar nata da na mai rama ni fa na zaci kuna son mu ne sosai ba za ku so mu yi kwana kaɗan ba mu dawo tunda suka farka suke cin dariyar radiya ashe abin bai ƙare ba mu kuwa muke son ku radiya ko ni ma yar soja zan fara faɗa ne turo baki ta yi to me yasa kika ce na ɗebi kaya kaɗan kin ga muna zuwa zan sa aiko wurin tela a kai mu wurin tela a muku ɗinkuna masu kyau ko dai waɗannan kayan za ki je ki dinga saka a bikin zara fauziya da za a yi ƙarshen watan nan da rara da ta yi kuma tun na dama na lotsawa to gidan wa zamu fara zuwa Gida na mana mami da ke tahowa daga bayan su ta rike baki sannu maman yara ashe waye kike shirin yi min to ban yarda ba katsina zamu wuce Zainab ta maida da ta haba mami mu da zamu zo biki mu yi kwanaki ki bari a yada zango a Kano don Allah mai rama suka tambaya ina take fara sun fara zuwa taimaka mishi duk inda mota ta fara tsayawa a nan zan sauka ta kashe bakin nasu ta bar su da muhawarar su wayar mami aka kira Tana duba ta ga Awaf ne, dariya ta don jiya ya yi kira ta bata bata sani ba. Tana ɗagawa kunne mai rama ta manna wayar. Kwarai sa bai bai fara manita. Kai mami tun ji nake kira ki bani ummi mu gaisa kin ki ɗauka. To Allah ya wuce ka ɗan ummi. La ilaha illallah ummi ke ce? Yace na mai farin cikin sake jin muryarta. Ni ce Awaf yayi aiki lafiya kalo Kin ga sun taho sun bar ni ko? Ka hakuri kana dawa zaka ka gan mu insha Allah. Ummi ina alheran. tana can wurin su zahara tana damun su da surutu dariya yana imajinin yaya ta koma yanzu ta daina faɗa kuwa a kenan baka manta halin nata ba ashe sai ka zo zaka gane wa kanka to mi da Allah ki ce mami ta turo min number da zan rika kiran zan rika samun ki ki gaishe min da alheran mami ta bawa wayar ya shiga tambaya ta wai yaya girman alheran yake yanzu dan tsaraba yake son yayi musu ita da umminsa an Zainab da Ibrahim kai kana fa da wani kanin zayan sunansa dama mun rabu ummin taka ta kusa haihuwa mamaki da jin daɗi suka bebiye shi nan yayi musu salama zai fita su ma aka gama shiri suka rankaya sai katsina ta dukko mai rama ta sa ta rasa wata zata goyi baya tsakanin mami da zainab wasu zainab za su koma kano bayan sun zo su yi kwanaki uku a katsina gidan kullum cikin hayaniya yake sun taru sun gama gyara shi an saka komai a muhallinsa gaskiya mami wannan fa amfani da girman ki ke kina yi min wayo ki bar min ƴata mana ƴan matan nan muje muyi suyi sati aure fa zasu zo yi ina ina ina ni ina saki cewa su zo su kwanar min ai ban hana ki ba radi yace na hana Ummi Awab oh, ki ce wani abu mana ni ma ban san yaushe kuka goma haka ba ina nan bacci zan yi wadda yi nasara ta tashe ni idan zamani na zauna idan kuma Kano ce ta yi kira a haɗa min kayana dariya ta basu daga baya dai aka yanke jin za ta tafi da 'yan mata ko mazan ma don hadir dole su bita mai ramace ce za ta rage tare da mami tsoron mota ne taron mata ne a kicin su zahara na girki radi yana koyo kun san ni ma ma'aikacin asibiti zan aura aboci zan zauna gara na koya kada a ji kunya wata rana yanzu da yake shan ruwa sai da ya kwara da ya ji me take cewa adda saurayi gare ki mu sani ba ɗora fuska ta zai bata kunya a gaban mutane fata na gari lamarin yaro me aibu don na yi fatan auren likita ibrahim ya rinka mata wani kallo kafin ya sa dariya na gama harbo jirgin nakin wato dai wani ma'aikacin asibiti kike so hmm. adda kuwa zakari kike so hala shi kaɗai na sani a asibiti yadda ta da fuska ya ƙara falsalata suka taru ana tsokanarta yanzu ya ce wannan labari duk rigar barkin ɗo sai na tona tun tana da bakin ramawa ta gaji ta watsar ta fita ta koma ɗaki zayyana ta samu tana busar da gashinta da wanke da ta wanke da hand dryer sai ta daina fushin hankalinta ya yi gaba shi kuma wannan ya sunansa zayyana hand dryer ke ma ki wanke kanki sai na busar miki mai kiso za ta zo an turo ta daga gida alhaji babba tsit rabia ta yi kamakar ruwa ya cinye ta zayyana ta yi ta ce ba ta wanke ba kanta babu datti da su fauziya suka shigo zayana ta faɗa musu raye ta galla mata rara kin ga ki fita ido na ina ruwanki dan naki wanke kaina kaina ne ko naki zayyana ta miƙe afsashi ta fita kuma sai na faɗa ki da dadi sannu shashshaka uwar narkewa sha'uwar nan nima na iya kuma ba zan wanke kan ba dama masu gashi ba kwa son buɗe kai shi yasa kullum kina cikin hijabi in ji fauziya Zayyana kuwa tana kai ƙarar Radiya wurin Dadi ashe rama ta jiyo yana cewa a faɗa mata ya ce ta wanke shi shi ba zai ba da kuɗin kitso. Idan kuma ta ƙi wankewa a gida zai ba da kuɗin salon. To masu saurare zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe ku like ku na gaba.